wasu ya kawo ya dafa ya kafa fitintinu amma su ɗalibu ta ainihin eh, na mutane kafa gaba ɗan awamu ma suna neman haƙƙin su ta haƙƙin musa wato da daidai ake to ko shi ne aka zo a makabarta ba a san wani du'ai duk daidai ake a wurin Allah dai ake a wurin Allah saboda dai abin nan ta gani ba mamaki yanzu wannan da yan wiwi da kake gani Allah sai ya karki du'a ya saboda karki ta liman ba tun da daidai su abun kamar bai muku zafi ba eh? so an bai ai bai yanzu za ka zaba ba masu su da su masu ilimi ne ba kuma ba su san ma musu a an dafa musu shi ba su san yayin da suka shiga ciki ba akwai wani yaro a yi masa da cikin yan ne wanda suna suna ƙaunar ta sosai sama da abin da za a yi a duniya ta ce yaro da sai za ka suna sosai kai yan zamfara haka sai ɗalibi ne na ilimi ina da irin yan ko madina madina na ce da sauran su shi da aka zo wani nan shi abu na taba ya yi imani da abun da imani da shi amma yana kauna albarka ya Allah ba su kawo ce to shi fi gaskiya in ya mutu ni zan je in masa sallah ce to shi ke haka je muka yi sallah to zama muka kai makamarta to ni da zan wana dole je makamarta na je makawatar da tashi kanan da tashi na yi magana kaza na yi magana mai lab sai da aka gama tukunan ta ce malam Allah ya saka masa tsariri ya yi du'a'i duk da dai wanda ake kallo mutane a samu bakuna da yawa sai da ya fi da zai yi saka ya saka ya saka ya shiga ya fita ta ko da misali da ya ce a yi saboda ba za a iya yi wa kan suna da kunya sace ina yin du'a'in da shi a tsaya zai yi ba gaskiya to amma sai da komai fata yo i i fata ka kace da na san cewa da ma ban je ba kawar nan daga inda aka sallah gama du'a inda ta zama sabba sai zo nan mata da mu su mu roƙa masa Allah Allah ya masa gafara hmm? sai mu dawo nan mu yi du'a yi ban kuwa mu ne muna tare da kayan mu ba mamaki wanda ka zai cikin waɗanda mutanen da suke da annan ne ya fi iya ma akwai wanda ba sin sa fi tsare ba yan bayan karkuwa shi ne wannan sai a gaban ku ake irin wayan abubuwa ba kwa tashi ku yi magana saboda ana ganin kamar suna da wasu hujjoji ne suna da wasu dalilai ne za su tashi a akwai rashin kunya za su iya ma rashin kunya eh gaskiya ne amma akwai rashin tsofaffi in sun ji tsoron saboda tsoron in ga ya tsaye da kikkita ka ike maka makareci saboda ne sauki in kana da hujja kawo mana makareci in ko baka wala hurriyata amma dai to irin waɗannan gaskiya ya wanda ke gani to ai ko dole mu wa muka ko in da yana miƙe zai magana sai mana shi an yake annabi ya ce ai ana yi kashi ai na sai yake kai annabi ne ko kana da kamannu irin na ne. in ka ce ana yin kaza kai malami ne ko ka naɗa kan shi zama malami je dole ne a samu cikin su su tsaro na su tashi kuma yadda su tashi saboda kuma kai gefe ba kaman ba kaji ba illa iyakaci kana karanta abu tashi magana zai ce masa ishuru sun da kan iskan gari ne ko a gari za ka sami shi cikin iska je na yi gaddama a je kana yi gaddama a je na ka ɗauki kayan talla je a je na ɗauki kayan talla je na kuma an zo na ce shi ne malami kuma nan ba don ya dace ne maganan kunya ba yanzu ba kafo ba wanda warga ba addinin za a yi ta duk yaron da ya tashi a yaka kaza ba amma an gawo mu ce in ba ta mu je ba ku bar musu kana sai mu tashi mu tafi wuri amma in ta mu ce kasance a ah, yanzu aka ce maka malam umar ya mutu waye sai mana magana kan gawai ah, a ki kawai za mu yi a ga wanda za mutumin nan ta zai muke tun ba abin nan ba mu sanai ma garan da muka taɓa haɗuwa da shi da zafi muna tare da sanyi muna tare da lafiya muna tare da lafiya maza da labuwa to kan kuwa za mu tafi da shi har zuwa kabari amin wa qamat fitanun ammatun ku to talibu ta hakiki masawa awamu din nan wannan jama'an zalika khalkhalatun fi nizamil hayati wannan jama khalkhalatun kenan aka samu cewa an zalika daga wannan fi nizamil hayati cikin rayuwa gaba yau har iyalai an samu su wa tsakani miji da matansa uba da 'ya'yansa kuma da kannansa daga take karamin kaniya ta ce ya cewa wansa sai azzaluri ne mutakabbiri amma bai ce masa jahili ba kuma ka bibiya amin ne ke gaya wa haka sai ku wannan fa bai yi ba fa ko ba mu ci nasara ba dole mu tashi mu ci gaba da hana wannan abu wannan shuru ba zai kai mu ba wa ifsadi lil mujtama'il bashari da ɓata zamantakewar ɗan adam wa zahafa ainihin hada shi'ar wannan shi'aru ya yaɗu ya tafi ya tafi mana faru ya ja ya ja ya ga ciki ila adami gaɗi na ya shiga cikin kokalin masu tunani wa ulama'i wa kuttabi ya shiga bakunan malamai ya shiga bakunan masu rubutu da rubuce daidai take faja'aluhu suka sanya shi fi muka fi fiye. cikin maganganunsu ahadal mabadi marubutunsu suka sanya shi ɗaya daga cikin ƙa'idodi al'insaniya ta sahiha mutawati sannan cikin dokta zaru mai gari kuna magana wannan mutawati ni lokacin da yake wannan fakamani ban gane da yake faɗi ba me yake faɗi me yake faɗi amma na san maganan amma wannan abun bai auku bane ba lokacin yana hafali da abin da shi zagi gaskiya kungiyar mu ya ce mahaukatan banza sai aka ba shi labari a ce ai malam a ce karkalli hannun ka ne nisa ku a sai ba babu bayar yaro daidai ake ai wannan wuta ne daidai ake ko ka a kai ya tsunan nan ka daidai ba za ka mutu aka ce wata rana za a yi wa'azi a ajiye manya-manyan kujeru wani yaro ya samu katon gujira ya wuce ya rauna aka ce Allah ya gafarta malam ka tashi nan wurin manya ne da aka ce ka zai ce na aya ina hadisi da ba zan zauna nan ba shi da ishe Allah ya kara tun da menene abubuwan da dole ba a nuna bambancin ɗan rubi da malami ba a babu bambancin kaza da kaza babu bambancin kaza duka ɗaya ake musawatin nan fa ƙoƙin mu tashi da ciki sallah malam in bai bin kusan mu ne buke ya haɗa shi wanda muke ce masa yan bidan ba su yadda akwai musawati ba oh, suna fifita na sama da su suna darajar ta na sama da su ne ne aka ce ba biyu kuma aka ce ba a fusuwa da biyu ba daraja ba sai ka akwai na sama da kai Allah ya ce akwai na sama da kai ko min hajji wasu inda ya ɗauko dalla dalla dole kani zai bi wa irin jin da suke wa uba wa zai kyautata wa kani irin kyautata wanda yake wa ɗan shi gida zai tafi a kuye ba za a samu baraka tsakaninsu Hmm. Allah ya gobe haka shi ake magana. Allah Allah ne. Ba ya cikin tambayin, gaskiya cin ta ba ko ne wanda bai taba zuwa ba zai yi irin wannan tambayar shi. Yanzu abin da muke abin da ya burkuta mana gidaje. Abin da ya fata tsakanin mu da 'ya'yanmu. abun da ya fata tsakanin malamai da ɗaliban abun da ya fata tsakanin sarakuna da talakawan su kai kafan akwai aikin da aka yi sa duk mutum ya tashi ya sa duniya ya na sarkin sarkin nan ya yi ma laifi bai ma laifi ba kawai suna sarakuna nan azzalumai sai na gano ake zagin su da yana da alaƙa da biyu zagin su ta kyaku yana da lagara ne. duk yadda tura wannan su kasa mana sarakuna na su nuna mana azzalumai ne su nuna mana malamai azzalumai ne su nuna wa mata mazajen su azzalumai ne su nuna wa yaya iyayen ku azzalumai ne mana sun aikata illa bai tarika, kada mu mubashara ko yanzu yaushe za mu gano wannan abu fa dole sai mun gyara shi ina hanyoyi to hanyoyin ne muke ɗauka yanzu saboda a cikin jama'a ma ba kuma zai iya sauraron ka ba wannan ko wani zai sauraron ka da daɗi zai sauraron ka maka ba ne. ba na taso wa kai ba sai ana ta gazar fi ke sai ki fita wai shi ne ma na littafi na mutane ne ko yawan ta ya ajiye wannan da yana na kallon shi da kyau kai ba wanda zai gane ne ba akwai wanda ya zai haka yi shekara na ko kallon shi ba dan zan ce ba ka tare ka wata to ita to amma gaskiya irin wasai ba ba shi tunda akwai mutane wanda shi kuna da alaka da shi da karfin da ba za ka bashi to haka أي al عاد المبادئ الإنسانية الفقيرة وعاد المبادئ sai da aka mayar da musawati nan ɗaya daga cikin ƙa'idodi al-islamiyya al-majida kuma ba musawatin da suke magana ba ba musawati ne wannan na cikin addini ba sam wannan musawati na turawa da suke da gafalatan minhu kaga ga an sakaran wasu ta da zuga na sun roka mata babbar amsa ba kaga zafala daga malaman na ai kaga da mai babu ne abin da ake faɗi ya ku to ya aka yi shige su to sai daga cikin abin da za su gafala da dama idan misalin wai rabba hausa kan ce in na raina kafuwa Ko wasan da ba kaga wanda ki raina irin wannan ka ko tambaya cikin sa da don da karatun bai yi ba ko kuma baya ba. akwai alamar rashin ganewa wanda duk gane ya fara gane gazar fikiri zai ce na ma lokacin da ake ba gazar fikiri ya yi karatu don ya fara ba. wanda dole wasu kowane abubuwa ka dinga kallon mutane kana ba su matsayin su kana ka tsora su abinda ba haka suke ba wan kan ma'a bari ki da fatawa shi ne ƴan siyaƙo bin rububi ma'a bari ki tare da kyalakyalin eh, mana shi'aratu ta ke takuna da ake alati rawajet ha wasa ilil ilam wanda kafofin watsa labarai suka haɓaka su a shaitaniya almodullala hmm? ai ba haka wata yake mana malan kafofin watsa labarai ba alheri a cikin su wannan fata babu masu kafofin masu ishe su yanzu wata ta haka shi a ƙarƙashin wannan takin alƙadda wanne an ba shi haka ma ya yi a wannan ya zama da ba ya yi shi ne to amma ba shi haka